duk da tashin gobara a ofishin hukumar zaɓe ta jihar Kaduna wanda ya sanadin lalacewar na'urori da sauran kayayyakin zaɓe. Hukumar zaben jihar Kaduna ta ce a haka dai za ta gudanar da zaɓukan ƙananan hukumomi sai dai fa ba za ta yi amfani da na'urar nan ta tantance masu zaɓe wato card reader ba. Shugabar hukumar zaɓe ta jihar Kaduna Dr. Saratu Binta Audu Dukwa ce ta yi wa muryar Amurka ƙarin haske game da shirye-shiryen wannan zaɓe. Gobaran da aka yi a nan ofis ɗin a ranar Asabar ya samu rasa abubuwa da yawa wato dukkan ofisoshinmu da ke kan second floor sun kone a wannan floor din muna da wasu na'urorin namu da za mu aiki da su a lokacin zaɓe su ma sun kone to tunda mun yi audit mun tabbatar cewa muna da isassun na'urorin za mu ci gaba da zaɓen amma kuma akwai abin da ya taso da yake su inec sun ce ba za su samu ba mu waɗannan card readers nasu ba domin suna shirya su um, domin um, zaben da su za su yi a shekara mai zuwa. An ji jam'iyyun adawa na cewa kun ce ba bota rajista wato kundin waɗanda za su yi zaɓe. Muna da kundin rajista, muna da rajista mu yana nan ba abin da ya samu rajista wannan wuta bai taba shi ba. To ko na tabbaci al'ummar da za su yi zaɓe a jihar Kaduna ke da shi na yin amfani da sabuwar na'urar da aka zo da shi ba tare da waccan na'ura ta kadrida ba? Duk wanda ya zaɓe akan wannan na'ura ƙarshen zaben zai fidda sakamakon duk zaben da aka yi a nan za mu nuna ma dukan waɗanda agents da ke nan da duk 'yan tsaro da duk waɗanda ke nan za a nuna musu sakamakon abin da aka yi a wannan wuri kuma mun nuna musu cewa ba a kaduna za a ba da sakamakon zaɓe ba a kowace gunduma za a fidda sakamakon wanda ya ci kansila a wannan gunduma kuma a kowace karamar hukuma za a fidda sakamakon wanda ya ci chairman a wannan karamar hukuma wannan ne na farko da za ku yi amfani da wannan sababbin na'urori gashi kuma an samu ala da waccan na'ura ta card reader da ke tantance katin zaɓe iya kike ganin ingancin zaɓen eh zaɓen zai inganci sosai domin wanda aka riga aka tabbata yana da pvc kuma sunan shi na cikin gundun rajista to shi kadai zai a bari ya je ya zaɓe din wannan na'urar dama da muka yi ba sai da kadir da ake buɗe shi ba yana da nashi activation card ɗin. To sai dai fa kuma kungiyar gamayyar jam'iyyun adawa ta jihar Kaduna ta ce akwai lauje cikin naɗi a ce za a yi zaɓe ba ta da na'urar kadrida ba. Alhaji Umar Ibrahim taɓa mai raƙumi shine shugaban jam'iyyar adawa ta Leba kuma shugaban kungiyar gamayyar jam'iyyun adawa na jihar Kaduna. Ka ce za ka yi zaɓe a Najeriya ba tare da kadridal ba hankali ba zai dauka ba to amma ka san din dai ba ta wannan hukuma ba ce saboda haka ta ce ba ta samu bane daga gurin masu ita ai doka ne ta ce dokanta ne ta ce ta san ba za ta samu ba shekara uku kenan muna bi muna ce ku ce a kan cewa sai an yi zaɓen nan sai da zai sauran bayan sati biyu hukumar zaben nan ta yi magana cewa a jikin wannan sabuwar na'ura da za a zo da ita akwai yadda za a tantance tunda dama na'ura ce wadda za ta cire dukkan wasu shakku ita wannan na'uran ba wata da wani amfanin da ya wuce matsayinta na akwatin zaɓe da kuma katin zaɓe shi kenan za ku shiga zaben nan a zaɓe mu muna cikin shi a jam'iyyu saboda ashirin da biyar ne babu wanda ba su tsayar da kansuloli ba da ciyamomi to na me na fargaba kuma a fargaban mu shine za a yaudare mu ne za a cuce mu in kuna da fargaba na me na shiga zaben a ban gane ba sau kwaran goma sha takwas a yi zaɓe to cikin kwana goma sha takwas nan komai zai iya faruwa ita hukumar zaɓe ba za ta iya yin zaɓen ba kuma a dokan zaɓe ina an ce kwana talatin za a baje kolin sunayen masu zaɓe an yi dama dai tashin gobara a gidan sama na ofishin hukumar zaɓe ta jihar kaduna ya jawo fargaba game da yiwuwar zaɓen da za a yi a watan gobe wanda wannan sanarwar da hukumar zaɓen jihar kaduna ta yi ta sanya masu neman kujeru na shugabannin kanukomi da kansiloli suka bazama neman ƙuri'u a gurin al'ummar da za su yi zaɓe isa lawal ikara murar amurka daga Kaduna a Najeriya. talaka ka bar kuka a kuri'ar ka yancinka in ka rike makamanka ita za ta cece ka. Talaka ka bar kuka Najeriya Afirkawa da idan ka zo yalwa 'yan kasar mu kwai baiwa ko ina da kasuwa saye ake da sayarwa amma a yanzu kuwa su mayar da mugawa.